saboda Allah Zahara wannan wani irin al'amari ne duba baki gaba me saboda wannan shinkafan ne kake ta kira na sai ka ce yaki sau nawa ina yi miki magana akan muhimmancin abinci dan me zaki dinga wulakanta abinci wannan yana mabazaranci ne Ok yanzu dai akan shinkafan ne kake ta man shela a unguwa kake ta man yekuwa salon makota su ci su ji abinda kake ta man masifa mutunci na ya zube to kai tai ba zan miki ba shinkafa ni na san darajar ke kin san me shinkafa ko a wannan lokacin shinkafar da hajji ne ake mata a wannan zamanin ta yi tashin goron zabi ta fi karfin talaka amma zan ganta a bakin rariya ruwa yana disa a cikinta haba zara wani irin al'amari ne wannan ko ba za yi miki magana ba oke so kake yi in ɗauka in ci wannan shinkafai da ta lallace ta kumbura min da ciki to ba zan ci ba kuma almajirai ba zan je in yi kuwa ina kira almajiri ba idan ka gama wasifar taka ka gama yekuwar taka ni na shiga ciki ba zan iya ba ban gani da yake batun da baki san darajar nema ba ni na san zafinta bari ɗauke ta ke wai zahara wai me kika ɗauke ni dan iska ko me don wulaƙanci da rashin mutunci ina magana da ke kin tashi kin shigo ciki kina ga min wai in je in ci gaba da bambami na kiba ma abin da ya dame ki kuma gashi kin ci gaba da barmin da shinkafar da ruwa ya ci gaba da dukanta me kake son na ce maka tunda kana ta ye kuwa kana ta magana kana ta gaya ma makota kana tafan min da mutunci me zan ce maka na lura da ke wato kwata-kwata ba mutunci na ne da muke mutuncin makotanki shine a gaban ki wato ba kya ganin mutuncin mijinki sai mutuncin makota da kawai ko da sauransu to ba zan gushe ba sai na gaya miki muhimmanci da darajar shinkafa ni na san mecece shinkafa a wannan zamanin ba zai yi wani dinga bari wannan iskancin almubazarancin yana wanzu a cikin gidana ba kuɗi na nake sa nake siyowa na san darajarta na san wahalar nema komai tarin duke da nake da ita Allah ya sani fita nake nake neman halali na ba zan bari a wulakantar da abinci ba a cikin gidana ina ji ina gani na faɗa na faɗa ya fi sau shurin masaki kuma baki da niyyar dainawa to idan har biki daina ba za ki ga matakin da zan ɗauka ni kuma akan haka insha Allah ka daɗe ba ka ɗauki matakin ba ka ɗauki matakin ka ɗauki mataki <laughs> sai ka ta a to duk abin da ka ga dama duk matakin da ka ga dama ka ɗauka mana kar ka fasa mataki ka ɗauka a mataki ka ɗauka mataki ka ɗauka ka ɗauki mataki ha sun matakin ma da zaga dama ka ɗauka ɗauka shinkafa shinkafa sai ka ce mai talaka talaka talaka talaka ba bawan talaka talaka talaka talaka ba bawan talaka talaka talaka talaka dubi Yawwa, Bilkisu yau ke ci a gidan nawa? Ni ce anti. Sassan ne zuwa, ya su umma? Suna lafiya duk sun ci a gaishe kina. To, masha Allah, ina amsawa. Lafiya anti na garin ki a ɓace? Ba dole ki gare na ɓace ba wallahi ɓata mara ya kai. Kin san mazan yanzu ba su da haƙuri kamar a caca aka ciyo su. Haƙuri zai ki anti. <laughs> Haƙuri? Ai ba zan ci haƙuri da mazan yanzu. Ai kawai suna gasa miki aya a hannu ke ma ɗauki take tsakuwa ki gasa musu in gaya miki ai ba a haƙuri. Anti maza fa yanzu abin tausayi ne duba da yanayin rayuwar. Abin tausayi? Ai duk wanda ya sai rariya ya san cewa za ta zub da ruwa. Ai ba ka tausayin namiji. Namiji? Namiji ai ba ka tausayin shi. Gaskiya anti ki daina haka. Daina? Ke ki shiga hankalinki. Kina kanwata za ki dinga gaya min cewa wai wai wai anti gaskiya in daina haka? In daina haka a gidanku? ke dai Allah shirye ki ba za ki canja hali ba mai hali baya fasa halinsa mm. ke kuma Allah ya miki albarka amin oh ita Allah ya mata albarka to ni Allah ya tsine min kenan in kin so in ce amin sai in ce amin mana oh salamu alaikum oh. to ban ci amin din ba sai dai in kai za ta yi Kai, anta har na ji kunya dama yana ciki kike irin haka? Gaskiya anta ki daina. Au hakkin ji kunya dan na gaya mishi ke. Tashi ki ban min gidana. Tashi na ce ki ban min gidana. Allah ya baki hakuri. Tashi ki ban min gidana. Eh, umma ta gaida Aisha. Ya kuikuyo kawai. Wani za ki gaya mu gaskiya. Koyaushe har ta girman za ta gaya mun gaskiya?

Rayuwar talaka wata mai amfani ce. Rayuwar talaka wata mummuna ce. Rayuwar talaka wata mai cuta ce. Talaka ke cikin wani hali amma wasu ba su duban kansu. Talakaki cikin rayuwa baya ganewa. talakaki cikin wani hali yayo rudewa. Jalaka. Jalaka. Jalaka. Jalaka. Jalaka. Jalaka. Jalaka. Jalaka. Kina kokari sosai Salma ba a gajiya. To labai abin da ya kawo ni kenan ka kuma dole na tsaya da aiki na yanda ya kamata. Gaskiya ne. Eh, bai. Za a kawo ti din ne? kawo salwa talaka bawan Allah talaka talaka talaka bawan Allah talaka talaka talaka dubi Allah talaka talaka talaka sai dai mu cire mugunta rayuwar talaka wata mai amfani ce rayuwar talaka wata mummuna ce rayuwar talaka zara zara zara amma wasu ba su duban kansu talakake cikin rayuwa ya gada Allah ya nufa ana can ana ta baccin da aka saba ko bacci dai bayan la'asar baya daga cikin baccin da shari'a ta ce a dinga yi bayan azahar aka ce a yi kailula amma bayan la'asar babu bacci to na a dole in bacci ba in huta in ban bacci ba so kake in zauna in ta zaman jiran ka akan kujera har ka dawo kuma ka san ba zan yi ba kwana hantsi sama ko sai mummuna hmm? <laughs> ɗanyen kajin ne kuma aka shigo da shi ta nan wannan ɗanyen kaya ya kamata a ce kita aka kai hmm? menene busasshen kifin ne ko kajin ne danyen kin ga kake warar da kanki wannan da kika bude garin kwaki ne nan kuma garin masara ne na tuwo eh makota za a kai mawa ne kamar ya makota na nan gidan ne a nan gidan za a tuka tuwo wannan kuma za a jika mana a yi mana tsame <laughs> Allah ba wannan magana a cikin gidan nan insha Allah a kai ma ka san ban kwalla cin garin kwaki ba wallahi da masara ni kwa na ga kama kin min kama da wannan domin lokacin ma da nake zuwa neman auren ki an shayi min ta yin duwan masara da na da kwarai kuwa oh, cin mutunci ya biyo baya kenan ba magana ce ta cin mutunci ba ai rayuwa tana buƙatar canji saboda haka akwai buƙatar a rika caccanja abinci ya kamata fa ki gane cewa shinkafa da taliya sun yi tashin goron zabi saboda haka maganar a ce kullum sai an ci shinkafa ko taliya a cikin gidan nan yanzu babu ita Hmm, ni ko ba zan yi tuwon masara a gidan nan ba ba kuma zan jika garin kwaki a ci a cikin gidan nan ba yanda ka kawo wannan ledoji haka za ka kwashe suka fita da su zara wannan garin kwakin da kike renawa idan ya ji haɗi ya fi wannan shinkafar da yake ci kullum kina kina fama da basir wannan ga miki akwai dambun ƙwarya ana yi da shi ana yin tsame a zuba masa a zuba masa leman tsami ko a sa masa madara a barbaje shi da gyada daɗi yake yi ko ai dambu idan kin iya yawa haɗa haɗan da ake da shi abubuwa suna da yawa da ake cin gajiyarsa yawa eh dambun ƙwarya to ai ba ba kauye na fito ba ko a can ma na fito ni dai ba zan wannan turan ba wallahi hmm. wannan kuma ai kamar da ƙasa kin ga ni yanzu fita zan yi zan je in lalubo gyaɗa mai gishiri idan ban sami gyaɗa mai gishiri ba zan nemo marau marau a murtsike ta a zuba a ciki zan kuma siyo sukari shine na manta manta da shi ba yawa tuwo kuma shi za a yi min da daddare shi nake buƙatar in ci yau a gidana tunda gidana ne ni ne nake da hakkin da zan ka abincin da za a ci eh an fahimce yana yi assalamu alaikum tuwo ku da daddare shi za a tuka min insha Allah ka ko garin kwakin <laughs> kai Allah ya sauka ai kau yanda ka bar sa anan sai dai kai ka dawo ka jiƙa garin kwakin ka ka sha amma ni ba zan sha garin kwaki ba saboda na girma cin tuwon masara da garin kwaki yawwa da za ka mun gori ka cewa a gidan mutuwan masara da waye nan gidan majina ne abin da na ga dama ga yana a cikin sito shi zan girka in ci ba wani canza abinci wanda in dinga cin taliya mai da yaji in dama madara in sha amma yaushe zan ci garin kwaki ha ba Allah ya san waka ai yadda ka ajiye sanan wallahi haka zaka dawo ka sami malam mudassir kai gaba daya wato <laughs> iko Allah ka buya kwata kwata ba ba labarin ka kuma baka duniyar nan ai kai dai bari wato kwana biyu na shiga cikin al'umma ne duba da yanayin da yake ciki saboda mu ga ta wani hanya kamata mu taimaki al'umma kuma alhamdulillah shigar da ne sai na ga abubuwa iri iri wanda abun ba a cewa komai wato malam ba za ka san cewa al'umma suna cikin garari da tashin hankali ba sai ka matsa kusa da su sosai ma kuwa wannan wani irin al'amari ne haka a ce an samu kai a cikin yanayi na yunwa da talauci kuma kai na lillahi wa na ilaihi Allah subhanahu wataala ya kama da dauki ai gaskiyar magana lokaci yayi da ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe gurin ganin ya za mu taimaki al'umma bisa wannan yanayi da ake ciki al'umma suna buƙatar taimako taimako kuma ba na wasa ba to ya kamata gaskiyar magana a iya abin da Allah ya hore mana muga ta wace hanya ya kamata mu taimaki al'umma a wannan yanayi da muke ciki wannan gaskiya ne ina ganin wannan ita ce dama ta ƙarshe ga al'umma da za su ba da gudunmawa ga mabukata saboda lokacin abu a yi shi kaga yanzu baka da wahalar neman ina kaza ina kaza ina kaza an faɗa mana a tarihi na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai lokacin da zai zo da zaka zo ma da kana son ka bada gudunmuwar babu ita saboda duniya ta zo karshe al'amura kowa yana da abin da yake da shi to yanzu ku tunda Allah bai kama wannan lokacin ba kana kallon mabukata to kaga aljanna ce a buɗe in ka ga dama ka shiga ka ga dama kuma sai ka noge daga waje yanzu ne lokacin da yan uwa za su taimaki yan uwansu idan ba mutum yana da hali gaskiyar magana da kuma dukkan kanta irin abin da Allah ya hore masa ba magana ce ta wai irin a ce wai sai ka tara dukiya da yawa ka san abin da yake muke fama da shi jahilta al'amura in kana da dubu ɗaya sai ka ce kai ba za ka iya sadaka ba saboda akwai mai miliyan ɗaya ne ka da miliyan ɗayan sa abin da Allah ya hore maka da shi za ka yi naka sai ka samu aljannar ka sai wani ma da kyautar dubu ɗari bai samu aljanna da ita ba irin yadda kai da za ka bada naira ɗari biyu to ba haka ba gaskiya ne gaskiya wannan maganar da kai magana ce wadda ya kamata a dube ta idan musira lokaci ya yi kam da duk wanda Allah ya hore yana da iko to ga lokacin da ya kamata ya taimaki al'umma da shi kuma ya taimaki rayuwarsa wannan magana ce mai kyau kai Allah ya mana jagoranci su kuma shugabannin Allah shirye su Allah ya sa su gane cewar nauyi ne a kansu ya kamata su sauke domin ba wai burgewa ba ne don shugaba ya zo wani abu kaza ana ta wani magagana na cewa ah, muna yabawa ne ya taimake mu ya ba mu kaza ba mu magana taimako dama don haka aka zaɓe ka kuma dukiya ce ta al'umma aka ba ka jagoranta ka ba su haƙƙinsu da haka idan buƙatar hakan ta zo a yi musu kawai shine magana allah ya ganar da su idan masu shirwa ne allah ya shirye su idan ba masu shirya bane Allah subhanahu wataala ya canja mana wasu gaskiya ne mu kuma Allah ya bamu iko da abin da muke da shi a hannun mu mu kuma mu taimaki al'umma da shi amin wannan shine addu'a amma kan shugabanni ya kamata su kalla al'umma wace irin rayuwa al'umma suke ciki ya kamata su yi kokarin sauke nauyin da Allah ya dora musu kamar yadda kai bayani saboda al'umma tana cikin wani yanayin da ya kamata shugabanni su kalle su da idan basira gaskiyar magana Allah ya bamu mu iko ba ya yi insha Allah gaskiya ne abin da ya kamata sai wancan magana ta mu ai dan kwangilan nan ya kusa to Allah <laughs> ai ya kusa kan mulwa ya kusa kan mulwa insha Allah Allah ya sa ya kammala kuma hmm. sai mu ga me ya kamata wannan ba magana insha Allah ai wannan shi da addu'a da muke ta yi shi da mu muna da kin dai haka roki Allah to zai amsa <laughs> duk da dai ba kya so ina faɗa miki gaskiya amma ni ban ga laifi don mijinki ya kawo miki garin masara da garin kwaki ba <laughs> ko dai in dai ban da ya raina min hankali ta ya za a yi kawo min masara da garin kwaki in ci ai a tunanina ai na girmi wannan ban ta kai ki manta fa masarar nan ita muke ci a gida har yanzu ita kike ci ita nake ci <laughs> a can da baya ba sanda ina gida nan kuma gidan majina ne ba zan ci masara da garin kwaki ba a gidanmu in zo gidan majina in ci masara da garin kwaki ba zai yi ba an ta anya kin san rayuwar da ake ciki kuwa yanzu wani gidan ma fa sai a kwana biyu uku ba ɗora abinci a gidan ba kina samun labari kuwa to yakan nan zo min sama sama kin san an ci abin da bai zo gare ka ba baka sanin ya ake ciki ni gaskiya dan sama sama da haka nake jin labari gaskiya an take bi rayuwa a hankali to yanzu da kin ga ba wannan ba me umman ta ce dama ta ce in faɗa miki cewa mai gidan jibi za mu je suna gidan su raihan ta haifi yan uku <laughs> habarin Allah Bilkisu a cewa zaki ai jibi in Allah ya kai mu in ɗauko mayafi na da jaka in zo mu je gidan suna in ji umma amma wani gaya mai gida zan yi idan Allah rabu da mai gidan nan Gaskiya anti ya kamata a ce kin faɗa masa. A'a, haba. Ke da Allah zan zo sunan nan, amma ba sai na gaya mishi ba. Ai sai dai ya gabana gida. Salma! Salma! Salma! Wa alaikum salam. dan zauna salwa nan ma ya isa karki da ya ce ki zauna ah, salma yana so zan tambaye ki amma roƙona shi ne ki iyayen dukkanin abin da za ki gaya min a amsoshin ke zama gaskiya ce gaskiya ke ci za ta fitar da ke a ko'ina karya ba ta taɓa zamowa wani al'amari mai tasiri ba da zai iya ce da mutum a gaba rayuwa. yana ba insha Allah zan yi ƙoƙarin sanar da kai iya gaskiyar da na sani. Tana ji daɗi. Salma, kin fitar da mijin aure? salma na san za ki ji maganar wata iri amma ki daure ki ba na amsa hakan yana da fa'ida akwai abin da nake nufi da haka haka ne yana bai tabbas ina da masoya amma har yanzu babu wanda na tsayar a matsayin mijin na. saboda ka san samun miji na gari a irin wannan lokacin abu ne mai matuƙar wahala hakan ta sa har yanzu na kasa ba wa kowa dama gaskiya na ji daɗin jin wannan bayani kuma a yadda na fahimce ki salma magana ta gaskiya dukkan namijin da ya same ki a matsayin matar aurensa ya kamata ta yarsu murna domin kina da wasu abubuwa da ake da bukata a ce an samu daga mata ta gari musamman da lafari da cewa salama mace ce ita mai ladabi mace ce mai kunya salama mace ce mai karamci salama mace ce mai tsafta ga ta kyakkyawa ga tarbiyya to tabbas eh, samun ire waɗannan al'amari a gurin mace guda ɗaya gaskiya ba ƙaramin ji daɗi ba kuma ki gobe, Allah subhanahu wataala domin ya haɗa miki waɗannan abubuwa. Na gode ya labai. Salma, yanzu idan na ce ina son za aure ki ya za ki ji Ba komai, kina da zaɓi. a zo lokacin da ba za a iya miki dole ba zan baki dama ki je ki tunani ki shawara idan kin ga cewa ina daga cikin irin mazajen da za ki iya rayuwa tare da su to kullu na alhamdu idan kuma na saba daga cikin tsarin ki to duka yadda Allah ya shi ne daidai ba ki da laifi kan haka ba tsada ki ki cigaba da aiki sai ki shawara daga baya sai samu amsa daga gare na gode na gode talaka talaka bawan Allah talaka talaka talaka bawan talaka talaka talaka dubi Allah talaka talaka sai mu cire mugunta rayuwar talaka wata mai amfani ce rayuwar talaka wata mummuna ce rayuwar talaka wata mai cuta ce talaka ke cikin wani hali amma wasu ba su duban kansu Talakake cikin rayuwa baya ganewa. Talakake cikin wani hali yayo rudewa. Jalaka, talaka, talaka, talaka, talaka. talaka talaka talaka talaka talaka what Ni za ka kama zancen kishiya a cikin gidan nan ko kunya wannan maganan ma baka ji ba? Menene abun kunya a ciki? Menene abun kunya? Ta yaya zan ji kunyar abin da Allah subhanahu wataala ya halatta shi? Menene kunya a ciki? Abin fa da zan yi ibada ce kuma na bi ki ta lallama na gaya miki kuma ki rika gaya wasu maganganu? Kai! Dakata malam, dakata, dakata, kar ka fara, kar ka so mai mun zancen kishiya a cikin gidan nan. Ni za ka wa zancen kishiya? to lalle ka taro bala'i da masifa da azaba a cikin gidan nan wallahi ka taro masifa ko ɗaya wannan bambamin naki da wannan shiri ta duka su ba sayan min da hankali ba na san ba abin da zai faru saboda abin da zan yi abin nan alkhairi ne saboda haka tun wuri ki canja ki zubar da makamanki ki rungumi kaddara kaddara ai kaddara kai ka santa wallahi da kai min zancen kishiya a cikin gidan nan da kai zancen kishiya a cikin gidan nan gwanda ana ruwan sama ana kankara da tsawa ana walƙiya ka je ka rungumi transformer yafi maka alkhairi ko kuma trailer ta ɗauko siminti ka je ka kwanta karkashin ka tabbata kanka wallahi yafi maka sauki a cikin gidan nan bawar Allah wannan al'amari ba zai canja ba abinda na niyya ba zan fasa shi ba abinda nake so ki sani shine ke matar aure ce matar aure kuma umarni ake bata ba ita ce take bada umarni ba miji shine gaba da matarsa ni kuma ni ne mijin ni na aure ki baki kika aure ni ba da haka baki da dama da zaki saka ni kuke hana ni yawa to baka isa ba in dai a wannan cikin gidan ne zaka mun zancen kishiya ka taro masifa da bala'i wanda ban ga karshen sa ba a cikin gidan nan wallahi saboda baka ba kwanciyar hankali daga nan har duniya ta tashi duniya ni za ka mazantan kishiya a cikin gidan nan ni za ka yi wa rashin mutunci a cikin gidan nan oh halin mazan kenan ka taro mat wallahi ka siya ma kankan masifa da bala'i a cikin wannan gidan wallahi ba zaman lafiya ba mutunci ba sauran ragayya tsakanina da kai kishiya Assalamu alaikum. Yawar Allah. Abinda da nake so in ji hankalinki da shi a nan shine shawara ce. Ya kamata ki shafa wa zuciyarki ruwan sanyi. Ki shafa mata lissalama. Ki samu nutsuwa. Wannan abin ki mai da shi ba komai ba. In kika durfafi du'a'i kika mai da al'amarin ki ga Allah subhanahu wata'ala insha Allah sai ki ga al'amarin nan ma ya zama miki alkhairi. Wai wani alkhairi ne a cikin zancen kishiya? Ai kishiya ba wani alkhairi a tare da ita. Zara, ya kamata fa ki fahimci cewa duk lokacin da namiji ya ƙudiri niyyar cewar zai ƙara aure. Ba fa makawa sai fa ya ƙara auren nan sai dai in ci Allah ci ta kasance. Ba wani dalili wani zara ido wani kumburi wani ɗaɗɗaga gashi wani duka wani fiƙiƙita ba za ta sanya mutum ya canja daga abin da ya shiryo zai yi shi ba yawa in Allah ya riga ya rubuta shi a lahul mahfuzu abin nan fa sai an yi shi ta haka irin wannan ne sai kaga mutum ya zo ya zaka ya ta sai bayar raina sai ayi bayar ransa in ba haka ba yanzu ke da ke wannan fikigitar sai a zo ki ga ke ki zo in ba ai hakan ba ke ki fita sai amare ta zo ta shigo to me gari yawa ya oh, yanzu na gano ka oke kokarin so kake yi na fita daga cikin gidan nan ka sake ni in fita amarya ta shigo to ba inda zan je ba inda zan je zama yanzu na fara a cikin gidan nan kuma sannan amarya ba ta isa ta shigo cikin gidan nan ba matukar ina cikin gidan nan ina rayuwa kinga ah, abin da nake so ki gane zara ni ba nufi na aita tashin hankali ba mm. tunda Allah ya sa kin fara fahimta ki zauna ki yi tunani ki tsaya tsayi ki auna da hankalinki mm-hmm. yawa ki yi tunanin abin da ya dace idan kin huce kin cin kin samu nutsuwa ki tuna me da me da me da me kike da bukata ki yi lissafi in kuɗi ne in ma menene ki hankalo min a text message ina magana kayan ki na faɗa kisha faɗa ki ya subhanallah ina tunanin ya kamata a ce ki fara shirye-shiryen aji aiki tun da kin ga magana ake ta biki a riga an sa rana lamura sun taho kusa ko ba haka ba ai ka fi kowa sana cewa ba da wani zaɓi don haka duk abin da ka ce haka za a yi gaskiya ne to gaskiyar magana dai ya kamata a ce an ajiye nan da ƙarshen wata don a tunkari biki kawai kai tsaye ke ma ki dan samu ki huta ki da fara shirye-shirye bayan nan ah, ina so an ce ba a fafa gurara na tafiya ko ba haka ba ina son ki magana da ki ku fara tunanin ina za a tanada wurin da za a ɗan yi event haka a lokacin bikin ba na so sai a biya zuwa ƙuri a ce an zo an samu matsala gwara a tanadi gurin da kika ga ya yi miki mai kyau tun yanzu a riga a sallame sa huta amma bai da kayan haƙuri don ni ina ga gaskiya wannan tsarin da kake min magana a kan shi ba a kan shi nake ba ina ga zai hana idan bikin nan ya zo a samu a tara yan uwa da abokan arziki a samu malamar da za ta ƙara tunatar da mu abin da Allah ya ce da manzansa ina ganin kamar haka zai fi sauƙi ko ba sai an zauna an yi wani fita fati ko wani raye-raye ko wani abubuwa ba ko kuwa ikon Allah kai na sha mamaki ni da hanna ware 2 eh, million da nake ganin da su za a zo a yi hidindimin amma da Allah zan nemi wata alfarma labai wannan kudin da ka ci ka riga da ka ware su dan Allah ka ka fasa amma a shawarce ne zai hana a bi da su ta wata hanyar daban wanda ya dace ta yaya kenan ina ga idan aka samu aka sai kayan abinci aka taimaka wa mabukata gaskiya ne sanin kanka ne ana cikin wani hali yanzu to idan aka siya aka taimaka wa mabukata waɗanda za su ci wannan abincin ba mu san iya lada da albarkan da za mu samu a cikin wannan abin ba. gaskiya gaskiya gaskiya na ji da wannan bayanin nan kuma shi ne abin da hausa suke cewa wai sayan gari mai da kuɗi gida a'a to Allah ya miki albarka ina ganin ki tashi ki koma wurin aikin ki sai mu ga me ya kamata insha Allah to shikenan na gode ko kashe ɗan masu gidan hmm. haka san ina cire gilas haka dai ka faɗa amma ka san zancen ba haka ba haka ne mana tunda kika ji an jima ana faɗa hakan take nan da fasati biyu magana ake ta na zama an ki zama amarya kin ga ita ta tafi haka ne abin ba wahala <laughs> to alhamdulillah to ya ina jin na hmm, mancewa na yi ya muke cikin zancen fati kasan za a yi dina za a yi fati duka dai irin da abubuwan da ake yi ina son za a yi da dan gyagi jefe sai saboda kawai na su masu to to ina ganin wannan ba matsala ba ne dama ina da tanadin haka eh, duk abin da zai faranta miki rai shine lissafi na za a yi abubuwan da yake so a yi to amma kuma ya bangaren abin da ya shafi walima kowa a'a ni kakka damu da wata walima ni ba sai an yi wata walima ba kawai idan ma aka yi fatin ya wadatar kawai abin da nake so za a kamar irin manya-manyan mawaƙa mawaƙa wani iri kenan hmm, kamar yanzu dai irin sanis Hamisu Breka, irin su Limamin Mata, wanja kenan, irin su Nura 'yan Inuwa, irin su Umar 'yan shari irin su Usainin Danko. lallai zahara lallai aljihuna zai yi kuka kenan ba baby kar ka bada nema na wani kuka ka zai yi a'a <laughs> ba kawai ba wai na kare bane kin gane kawai dai na dai san dai za dai a kar kuɗi kam kuɗi za su mutu ai so da gona ba abin da ba zai saba ah, duk abin da zai faranta ranki ai za a yi shi kai babu shakka na yi dace da mata ta gobe a wannan lokaci saboda a dinga tausasa zuciya miji ba wasa ne. matar aure ta dinga bin mijinta ai bai kamata ba wannan ba shine abin da ya kamata ki ba ababuwa a hankali to wai ma ba za ka aura wace ce wannan wata bayar Allah ce to ai kuwa ma wa Allah ne ita din ba ta da suna ne to inda kin yi hakuri ma dai naga abin nan dai za ku zauna ku rayu tare za ki san wace ce to amma tun da kin matsa eh, ba na abu bane ai suna dai ba na abu sunan ta Salma kuma a irin sakatariya ta ce haka ta ofis ita ce kuma Allah ya gaddara abin haka dai da ita what sakatariya ofis ok daman soyayya kuke yi ba aiki ba a'a ko ɗaya duka duka yaushe ma na fara son Salma ba ni dota wata da ta soyayya alaka ta da ta da bata wuce ta aiki ba irin matsalolin da yake bani magana ta gaskiya ba zan boye miki ba in kin sani ni ba zan yi ƙarya ba ko za a gunduwa gunduwa da ni sai na faɗi gaskiya magana ta gaskiya matsalolin ki suka jawo har eh, ma eh, irin kyautata ita kuma take mun nake samun sassauci daga gare ta har na ji ma da buƙatar na zo na aure ta dan gaskiyar magana yawa wannan shine ba na abu ba okay kun gama shege a yarku kenan a office shine za ka auro ta ka kawo min ita cikin gidan nan to bari ka ji in gaya maka ko in tunatar da kai to baka isa ka auro ta ka kawo ta cikin gidan nan ba subhanallah me ya kama sheki aya kuma do Allah do annabi ki dinga yi wa al'amura kyakkyawan zato a dinga kyakkyawan zato tun kan na ki kin na da cikakken shaida kai na ni mutumin kirki ne kuma sai yanzu zan lalace abada Allah gaskiya ne mutumin kirki tunda agoshinka aka rubuta shikenan ba komai ba wani abu ko ke ba ke ga inda ake miki magana kuma kina ta wani abun nan kina ta ƙara zabura isa abun nan kika haƙuri ne inna lillahi maka wannan ko wallahi dakan sakwarar Lagos zan dinga kireba maka sai na maka dakan sakwara wallahi kaman kai ne na zan dan nuna maka bayan ka haka amma ma ratse maka wuyan ka haka sai na rugurguje ka wallahi daka fashin kwakwa zan ma bayan ka wallahi in maka rugurugu alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai tsira da aminci su tabbata ga fayyan halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa wannan ni'ima da wato ainihin Allah ya azurta mu da ita alhamdulillah alhamdulillah gashi Allah ya tabbatar dai an zauna tare ko ba haka ba saboda haka dan jan hankali da zan yi bayan da bayanan dai da iyaye suka yi shine bai huce dai dan ah, ƙara tuni ba zahara a matsayin ki na babba wannan yarinya kamar amana take a hannunki sai a iya kokari dai a ga cewa dai an yi abin da ya kamata a ja girma ita kuma ta yi biyayya ke kuma salma ke ce karama zahara uwar gida na ce saboda haka bin na gaba bin allah ki mata biyayya insha allahu za ki ga babu wata matsala abin da ake tsammani sai ki ga an samu akasin haka fatan mu dai ya zamanto an samu alkhairi ya tabbata insha Allah za ka sami ni mai biyayya a gare ku insha Allah ko yayata ke rufe mun baki ni ce yayi taki kar ki fara ki aure mun miji sannan kuma ki bini da kalaman cewa wai yayi ki a kai ke ma kin san cewa biki taki gaskiya ba ha ba zara kuma daga kalmar girmamawa sai kuma ci ya zama ƙari me haka dan Allah bai ba daɗi irin wannan a zauna lafiya Allah kyauta tun da haka ne eh, ina ganin abinda da nake tunanin dan tattauna din eh, na gashe dan ya fara nema ya kutse bari mu bari zuwa da safe insha Allah sai mu ƙara satattauna ke mu shiga ciki mai jiki ciki ba matsala eh, in ya so da safe ma ƙarasa maganganun da ta sami da ke insha Allah zara me haka kuma za mu shiga ciki ne ko kuma kin biyo mu me haka ni ma cikin zan shiga ki ne kin manta cewa wannan ɗakin ya riga ya jima da fita daga daga daga wurin ki ka ɗakin ki can me babu a ciki akwai ban ɗaki akwai magirka a ciki da sauran abubuwa da kuma zaki zo ki anan kin san fa cewa ɗakin ta ne ko kayan ta suna ciki na san cewa can ɗaki na ne amma ni ma ciki zan shiga ya za a yi duk inda za ku je ni ma ina bukatar in je can zara ba na son wannan shirma fi sabilillahi baiwar Allah nan shiga za mu yi mu dan tsamu je mu rako in mu koda guda biyu ne mi sallah mi du'ai ranar ta ce kuma me kuma wani wani bimbini abin nan ta kara za yi da za mu haɗe ke gaba ɗaya sai an yi a ciki tare da ke idan saukar da lalili za a yi ko musafa sai mu haɗu a nan gaba ɗaya zuwa abin nan amma daga eh, ɗakin amarya ta shiga ɗakin ta ba ki da hurumi a nan ba sai bayan kwana bakwai tun da budurwa ce budur kin ga ba da ki ce wai wai zaki biyo a zuwa wani wani abin nan da Allah bana san irin haka to Allah to duk girman gidan nan ne kadai zan kwana a cikin ɗaki na kwana ɗari nawa muka yi da ke kafin na wurota muna tare da ke kuma yanzu ita ma lokacin da ki hakuri mana me haka shiga ciki sai da safa ya na sai da kuma kuma kina ƙara shiga kin ga ke fito fito da ya ina musulunci ga uwar gida ga amarya fili ga mai doki uwar gida ce ko amarya sai dai ai ɗaya domin zama da kishiya ban saba ba aure bai zama illa ba halaliya ba harami ba ko bai da kamata na ne ba zan yi bambance ba uwar gida ta yaya ta ni ban zo dan kishi ba aure alkhairi ne zama da kishiya say ta kine aka fara wato wurin ga yanki magana ta gaskiya yanzu na san cewa na yi aure da a ce na mutu ban aure ki ba to ba da damar da zan iya dorar da cewar na taɓa jin daɗin aure a rayuwata ta duniya kaga kaga wa'annan maganganun da kake yi maza mata ka ta jika wallahi ba ruwana kai manta da ita da Allah wata eh, wannan lamarin ta sai addu'a yo me a ciki ai dole faɗi gaskiya ke fashe shaida ce daga lokacin da kika zo gidan irin da kika dandana mun farin ciki da da annafiya da walwala ban taba samun haka ba rayuwata ke ma kin gani a tare da ni kana so dai kawai ka dinga fasa min kaina abu na gaskiya fi sabillahi wasu mata ai rakiya suka yi hmm. yanzu ke ke ce a gidan nan tintini da na samu kaina wannan damuwa da nake ciki <laughs> a bari kuwa ke ma kin ga haka gaskiya kan da ma shaida ce <laughs> ah, ai ba abin da zai da Allah sai godiya gaskiya ne kam sai godiya to sannu mai karatu kan da ka da girmanka gemai-gemai da kai ka zauna ka sa yarinya a gaba karama kana koya mata manafurci ko? wai me haka ne ke wai lamarin ki baya gyaruwa ne sai kara gaba yake hmm. me ne wani magana wani kuma wani munafunci ko wani magana gulma me ka wannan magana a ciki mutum ba shi da iko da zai zauna ita tauna da matarsa saboda ke bikiya ba ba iya zaman arziki a hira da ke da za a samu walwala ba shikenan sai kin ga tsayin farin ciki na kuma tun ɗazu nake tsaye a nan tun daga farkon zancen ku har ƙarshen sa ina jin munafurcin da kuke yi ashe ma kenan laba ma kike mutane ko to barin gaya miki tantani tun muna yara muke jin labarin ana faɗa illa mai laɓe da mai leƙe ana duk mace mai leƙe hakika wuta za ta ke duka waɗannan hawaƙin biki su ba ki zo ki riga laɓe mutane aka wannan yi shine tsarin da ba da ba da bukata kaga dan Allah yaya na kai hakuri ya ta ki hakuri ina ganin ai tunda ba mu ambaci ki ba hakan ba zai zama to kamar munafincin ki muke yi ba ko Ke, ke dakata yarinya bana ciki da rashin kunya. Idan kika ƙara kirana da sunan yayyaki ko wallahi sai na kantara miki mari a gurin nan. Kar ki kuma bana ciki da rashin kunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masifat Ni kike kira ma masifa? Ni ni ce shedan din? Ni kike ma addu'o'i kike koran shedan? Mm. <laughs> ina zuwa yayi Ai da kun bude, ku bude mana. Eh, <laughs> wallahi sai dai in. Hmm, wallahi sai dai in ba za ku fito ba. Wallahi idan har kuka fito wurin nan sai na yi guru da ku a gurin nan. Wallahi don da sai na farfasa muku kawunan ku a nan. In yi gunduwa-gunduwa da ku. in cire muku kai in jagalgala shi in daka in yi gunduwa gunduwa da ku a gurin da. gidan nan sai dai in zauna shi ni kadai wallahi ni kadai zan zauna a cikin gidan nan wannan wani irin abu ne yanzu irin zaman da kake yi kenan a cikin gidan nan da wannan matar taka a haka salma wannan ita ce kaddara ta haka nake ta haƙuri tsawon lokaci To yanzu aka za mu ci gaba da zama kenan a cikin gidan nan. Ba zai yiwu ba, dole komai na rayuwa yana da iyaka. Abin da nake tunani yanzu, tunda ni yanzu ina ciki. Ko za ki fita yanzu ki dan same ta tunda kin ga gashi na taimaka wannan abin nan. Ki dan fita ki je ki dan yi magana da ita wata kila tunda ki mace ce yar uwarta. Ki dan dan gaggawa mata abin da za ta fahimta. Ba mamaki yi al'amuran su dan daidaita insha Allah. Kai wace irin magana kake yi haka? kana kallon fa da yadda muka shigo cikin ɗakin nan kai a matsayinka ta namiji ma wanda ka saba da ita a cikin gidan baka iya tsayawa ka rarrashe ta ba sai ni ce zan fita na jina na rarrashe ta duk na gudu ne saboda ke a matsayin ki na bakuwa ba wai tsoronta nake ji ba kaga ni fa gaskiya na fara ma jin tsoro saboda ni yanzu gaba ɗaya wannan matar ta ta riga da ta gama razana ne ban san irin abin da zan tsinci kai na baran da ka fita baka cikin gidan nan ka bani da ka ni sai ita a cikin gidan nan a'a wannan ka dai dame ki insha Allah wannan duka mai wucewa ne ai lamari ne ya fara haka na sha ji dama aka ce za a yi mace kishiya haka take ji kamar an ɗauki wuta ana kona mata zuciya da kayan cikinta duka gaba ki da kwakwalwarta. amma fa ci abin da take yi akan ta aka fara yin kishiya to ya sa kai tun da dai Allah ya kaddara hakan mi haƙuri zan san yadda zan shawo kan al'amarin Allah yadda komai zai wuce kake mu insha Allah gaskiya hankali na ba su iya kwanciya a cikin gidan nan ba komai mu je ji zauna zauna so nake ki zauna zauna mu ji zauna dubi Allah talaka talaka sai mu cire mugunta rayuwar talaka wata mai amfani ce rayuwar talaka wata mummuna ce rayuwar talaka wata mai cuta ce talaka ke cikin wani hali amma wasu ba su duban kansu talakaki cikin rayuwa baya ganewa talakaki cikin wani hali yayo rudewa jalaka talaka talaka maka bawan Allah talaka bawan Allah talaka talaka ba ka kwance ni ba? To, umarkin kusa ƙara ƙarasowa? to Allah ya kaki lafiya to madalla Allah ya kaki lafiya sai kin ƙara so ba za ka kwance ni ba wallahi in ba ka kwance ni ba sai ne maka rashin mutunci idan za ki iya ki kwance kanki idan kuma za ki iya ba to ki haƙuri in kika ga an kwance ki duk abin da ke ga dama ki Wa alaikum assalam. Da san da zo mu. Yawwa, san da zo. Yawwa. Sannu. Zara. abinda kuma ya faru kenan to zai sannu zara lai haka muka kwana a gidan nan cikin tashin hankali duk yar Allah ya kwace ni na samu na daddaure ta ta yi fashe-fashe ta lalata al'amura haka ta kwana tana bige-bige da zage-zage da doke-doke kai san maka rashin mutunci wai ba za ka kwance ni ba ne wai so kake ka ce na hauka ce <coughs> kai ni wallahi abin ma dariya yake bani umma umma kin gani ko na gani haka muka kwana bayar Allah nan da ƙyar ta sha Sani zara Allah ya baki lafiya ah umma kwance niki gani wallahi wannan mutanen ko sai na kakkarya su a cikin gidan nan ta ya zan kwance ki zara baki da lafiya <laughs> subhanallah akwai matsala umma haukan kuma na dariya haukan dariyar na masana suna ta bayani yana da wahalar shawo kai inda na kuka ne ana sa rai abin zai zo da abu umma a hanzarta yanzu menene abin yi kwara sa abin da ake ciki kar matsalar nan ta ƙara girma to bari in gaya ma yayanta ai tare muka zo da shi sannu kin ji zara sa sawaƙe. Wallahi wannan al'amari mamaki, wallahi mamaki kuke bani. kwance ne yanzu rashin mutuncin da za ka min kenan ka rasa abin da za ka manna min sai hauka? Mm-hmm. sai kin yi koda na sati biyu hauka ba dole sai kin dana ke kadai kika san kida da hankali amma ni na san komai duk duniya ma hauka ce take kallon ki hauka na sati biyu dan girma Allah ka taimaka kar a kai ni da wanau din nan ya Allah Al-Qur'an sai kin je ko da na sati biyu ne sai kin dana hauka Ah? sai kin je sai kin je kin ga insha Allah maimakon haƙuri ai sati guda a da ɗakin ki yanzu akalla kin ga sai muka biyu muna cewa in kin ga dama ki warke in biki ga dama ba in kuma buga miki wani